daga cikin jerin darussan sharhin salatul usul littafin babban malami a sheikh al-mujaddid muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda a sheikh ahmad bin abdullah hakami hafizahullahu ta'ala yi wa sharhi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين bayan haka darasin da ya gabata mun tsaya gurin karshen magana ta sheikh muhammad bin salih al-uthaymin mala ya kawo ta nuna cewa ko cikin faɗar da allah yake yi cewa la ikraha fi din hatta bayyana rushdu min al-ghay faman yakfur bit taghut wa yu'min billah wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha الشيخ محمد بن صالح العثيمين يتي كلمة istimsak tafi tamassuk ƙarfi muka ji bayanin shi darasin da ya gabata darasin mu ne mala ƙauluhu malam da ya kawo ya ce allah ya ce bil'urwatil wuthqa da igiya mai ƙwari wadda ba ta tsinkewa mala ya ce bayanin haka ya riga ya gabata cewa al'urwatul wuthqa shine addini kuma asalin wannan al'urwat shine gurin da ake ɗaura hannu wal kuma suna ne na ta'anisi na al'ausak cewar da yi urwatul wuthqa yana nufin mai ƙarfi wadda ba za ta walwale ba ai ya yi riko da addini riko mai ƙarfi ya yi riko da wannan kullin wanda yake wanda aka tanke shi sosai kuma ya yi riko da shi riko mai ƙarfi wanda ba zai iya walwalewa ba kuma ba zai kuce gare shi ba da haka duk wanda ya kafirce ma ɗagutu kuma ya imani da Allah to ya yi riko da wannan igiyan mai ƙarfi wannan shi ne tafarki wanda zai kai mutum zuwa ga aljanna Allah ya sanya ni da ku da iyayenmu da kuma iyalinmu baki ɗai a cikin yan aljanna sifai da ake kafirce ma ɗagutu shine mutum ya ƙudurce bawa ya ƙudurce ɓatancin bautar da aka yi ma wani kuma bayan Allah sannan ya bar wannan bautar ya kuma ƙyamace ta ya kafirce ma ma'abuta masu yin wannan bautar sannan ya yi adawa da su ma'ana imani da Allah kuma mutum ya ƙudurce musulmi ya ƙudurce cewa Allah shi kaɗai ne abun bauta bai da abokin tarayya sannan ya tsarkake dukkan ayyukan da zai yi ya yi su don Allah kaɗai ko duk bautar da zai yi ya yi ta ga Allah shi kaɗai ba don wani ba sannan ya so ma'abuta ikhlasi waɗanda suke suna yin ayyukansu don Allah ya kuma jibinci lamarinsu ya kyamaci ma'abuta shirka kuma ya adawa da su sannan a sheikh muhammad bin abdulwahab hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala yace ya zo wa fil hadith ra'sul amr al islam wa amudahu al as-sala wa dhirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah yace kan wannan al'amarin shine musulunci sannan ginshikin wannan al'amarin shine sallah ƙololuwar wannan al'amari shine yin jihadi don da addinin Allah ma'ana wurin ɗaukaka addinin Allah a sheikh ahmad bin abdullah al-hakami Allah ta'ala ya ce malam yana nufi da wannan hadisin ya kafa dalili akan cewa kowane abu yana da kai kamar yadda ibn rajab alhambali ya faɗa a cikin da kuma ibn eh, eh, sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahumallahu ta'ala yace abinda ake nufi a nan shine kamar yadda ibn rajab ya ce a cikin jami'ar ulumi wal hikam ya addini wanda allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shine musulunci kuma ya zo tafsirin wannan a cikin wata riwayar ta daban cewa bi shahadatain ya fassara shi da cewa shaida ba abin bauta da gaskiya sai allah yana nufin riwayar ta zo daga imam ahmad bin hanbal a cikin musnad nashi da lafazin cewa kan wannan al'amarin Shi ne mutum ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya sannan ya shaida cewa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne ibn rajab al-hanbali rahimahullah ta'ala ya ce duk wanda bai tabbatar da waɗannan abubuwan guda biyu ba a ɓoye da bayyane to baya cikin musulunci magana ibn rajab ta ƙare alhambali rahimahullah ta'ala sai a sheikh ahmad bin abdullah alhakami hafizahullah ta'ala ya ce malan nan yana nufin ma'ana a sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullah ta'ala yana nufin kawo wannan hadisin yana so ya kafa dalili ne akan abin da muka ambace shi cewa kowane al'amari na da kai kuma ya nuna mana ma'anar la ilaha illallah sannan ya nuna mana cewa wajibi ne a yi riko da ita wannan shine yasa mala ya kawo muna wannan hadisin wallahu alam cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amudu as-salah ginshikin wannan al'amari wanda shine addinin musulunci ginshikin da yake dogara akan shi shine sallah ai kawahun da addinin musulunci yake tsayuwa akai wanda in babu su ba zai tsaya ba shine sallah wannan kuma dalili ne da ya nuna girman sha'anin sallah sannan tana da matsayi mai girma maɗaukakin matsayi a cikin addinin musulunci don haka aka sanya ta rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci sannan imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala da shi da wanda ya masa muwafaka rahimahumullah ta'ala jami'an ya kafa dalili da wannan hadithin akan cewa duk wanda ya bar sallah za a kirga cikin kafirai ko da ya batta ne akan kasala bai musanta wajabcinta ba za a kirga cikin kafirai kuma kafirci babba mai fitar da mutum daga addinin musulunci domin cewar da manzo Allah sallallahu alaihi wa amuduhu sala ginshikin wannan al'amari shine sallah yana fa'idantar da cewa duk wanda ya bar sallah to bai bar komi ba cikin addinin musulunci kuma fuskar da za a gano hakan cikin wannan hadisin shine da ya ce amuduhu sala manzo Allah sallallahu alaihi ya ba labari cewa sallah tana da matsayi kamar matsayin ginshiki wanda ginshiki rumfa kowa ya san rumfa ginshiki baya tsayuwa sai akan rumfa ba ta tsayuwa sai akan ginshiki kuma sananne ne da an ce ginshikin rumfa ya faɗi kai tsaye wannan rumfa za ta faɗi to wannan shine dalilin da imam ahmad bin hanbal da wanda suke akan ra'ayin shi suka tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah to kamar ya ruguza addinin musulunci ne Allah ne masani wanda ya fa'idantar da wannan magana shine ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi as-sala malice yana tsammanin wannan bincike kan wannan matsala ya riga ya gabata cikin sharhin addurar da malam yayi sannan mali ya ce mun riga mun yi bayani abinda an magana da tafirin jayi game da hukuncin wanda ya bar sallah saboda kasala ba dan ya musanta wajabcin yin sallar ba bayani ya riga ya gabata cewa wanda ya musanta sallah wajabcinta gaba ɗaya malamai sun ijma'i cewa kafiri ne domin faɗar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a da ya faɗi wannan hadithin tana da matsayi a cikin addinin musulunci kamar yadda muka ji sannan ƙarin bayanin da malam ya can shi ne wanda ya batta akan kasala bai musanta ba su ne ake cewa al'amarin shi na gurin Allah amma malam ya yi magana gaba ɗai da muka zo wurin bayanin sallah mu yi cewa yake cewa idan mutum ya bar sallah gaba ɗai ya batta ko da bai musanta bai musanta wajabtin sallah ba ya kafirta wannan shine bayanin da malam ya kai karshe akan shi sanan cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan hadisin wadirwatu sanamihi aljihad fi sabilillah ma'ana kololuwar wannan al'amari wanda shine addinin musulunci yin jihadi an tada addinin Allah mala ce wannan zirwa da an ce azzal din wasu malamai sun ambace ta musallasa ma'ana ta zo da fuskoki guda uku ana mata fataha ana mata kasra ana mata dhamma ma'ana za a ce zarwa za a ce zirwa za a ce zurwa sai mal ce sai dai abin da ya fi shahara shine yi mata kasara a ce zirwatu sanami aljihad kololuwa addinin musulunci ne a yi yaƙi don ta da addinin Allah in an ce kuma kololuwa abu ana nufin can saman shi gaba ɗai wannan kuma dalili ne akan cewa jihadi don ɗaukaka addinin Allah shine mafi ɗaukaka a cikin addini shine kololuwa domin cikin jihadi akwai mutum zai ba da ran shi gaba ɗai kuma rai shine mafi tsada abin da mutum yake mallaka ga rayuwar shi kuma wannan hadisi yanki ne daga cikin hadisin mu'azim ne jabalin radiyallahu anhu wanda imamu turmizi da Ibn majah suka fitar inda mu'azim ne jabal radiyallahu anhu ce qultu ya Rasulallah! akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaiduni minan nar qala laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun alaman man yassarahu Allah alaihi alhadith ma'ana ya tambayi manzo Allah cewa ka bani labarin aikin da zan yi in shiga aljanna kuma ya nisantar da ni daga shiga wuta sai manzo Allah ya ce hakika ka tambayi babban al'amari amma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauwake mashi sai ya gaya mai wannan hadisin kuma wannan hadisi imam turmizi ya mai hukunci da cewa hadisi ne hasanun sahih sannan al محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والله wa sallallahu وصلى الله على محمد wa وصحبه وسلم الله ني مسني Allah ne masani Allah da tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabban shi sai mala yace ce yayi wallahu a'lam wannan yana nuni akan kyawawan ladabi da malam yake da shi daga cikin ladubban shi ta inda ya ƙara wannan magana ya ƙara wannan littafi da wannan lafazin ya mai da ilimi zuwa ga Allah maɗaukaki wannan kuma na daga cikin mafi kyawun ladabi cewa wallahu alam yan an tambaye ka ga abu duk da ka ba da ilimi ka ci Allah ne masani ce wadda malayi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sabi wannan jumla ce kuma jumla ce khabariya ga lafazinta za a ji jumla ce kama an bada labari sai dai jumla ce insha'iyya ga ma'anarta ma'ana shine addu'a ce malam yayi a sheikh muhammad ibn abdul wahab ta'ala nan yana nufin ya yi addu'a kamar yana cewa allah ka yi salati da sallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abun nihi dai nan jumla ce wannan lafazin jumla ce khabariya kamar yana bada labari ne sai dai da ma'anar jumla insha'iyya nan ba mala yana nuna kawai bada labari cewa Allah ya yi salati da tsira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da alayensa da sahabbansa yana nufin ya yi addu'a ne da haka sai zamanto insha'i ne ba khabar ba ne sannan salati daga Allah maɗaukaki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanin haka ya riga ya gabata gare mu mala ya ce amma abin da yake nufi shine yabon Allah da zai yi yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mala'ul ala mala'iku da suke can sama makusantan Allah yana nufin gurin mala'iku makusantan Allah kuma wannan magana da muka faɗi yanzu Imamul Bukhari ya naƙalo ta a cikin sahihi daga Abil Aliya rahimahumullah malaci ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala ya faɗi game da wannan fasar da aka yi ya ce wannan shine mafi kyawun abin da aka faɗi game da ma'anar wannan kalma ce ta ma'anar yin salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ambaton shi da yabon shi da zai yi cikin mala'il ala sannan ciwon da malaye wa alihi wa sallallahu wa wa sallallahu ala nabina muhammad sai ce wa alihi abin da ka bayyana nan shine al'al idan aka ambace su su kaɗai, to ana nufin dukkan mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan aka hada su da mabiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ake nufi waɗanda suka yi imani daga cikin 'yan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malici kuma yana tsammanin hakan shi ma ya riga ya gabata gare mu ba bincike ne na musamman kan wannan matsalar malam ya riga ya kare shi sai ce faɗan malam da ya ce wa sahbihi ya zo da wannan kalmar malam ya ce jam'i ne wannan sahabi jam'i na sahib shi kuma as sahib ko kuma aus sahabi ana nufin duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da shi ya mutu akan imani shi ne sahabi duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani ibn hajar al’asƙalani asqalani ta'ala sai ya ƙara ya ce ko da ya yi ridda daga baya ya dawo cikin musulunci inda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da shi bayan rasuwan manzala sallallahu alaihi wasallam sai aka samu jarabawa <clears throat> ya ba addinin musulunci kuma daga baya ya dawo yana dai nan da matsayin sunan shi na sahabi da haka wannan atsafin da ya yi cewa al wa ala ali yace wa ya yace hada sahabbai da al nan min bab ne na atafil khas ala am <coughs> sahaba khas ne <coughs> su kuma al <coughs> kamar yadda mun kaji al dukkan mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan an ka hada alihi wa sahabihi an jingina sahab matsayin keɓantattu akan al ko da ba ambaci sahab ba nan ciki sun shiga cikin mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waccan kalmar ta <coughs> al <coughs> samun ruwa kaɗan Allah sannan wannan ita ma cewa da yi wa sallam ya jingina ta ne ga cewa shi sallallahu ana jingina ta wa sallallahu wa sallam malaci ita ma <clears throat> jumla ce khabariya ga lafazinta sai dai ma'anarta insha'iyya ce ma'anarta Allah ka kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan aibi da dukkan tuba-tubai malam ya ce cikin haɗawa tsakanin salati da sallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai wani ɓoyayyen abu ƙayatacce domin cikin yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu duk abin da yake so wanda shine ambaton Allah gare shi sannan haɗa mai da sallama kamar roƙo ne Allah ya kawo mashi ga dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyama yake jin fargaba ya faru gare shi to kaga sai aka hada guda biyu <coughs> salati shine samun duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so Allah ya ambace shi ya yabe shi shi kuma sallama ko salam shine Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan abin da yake fargaba yana tsoro suna don haka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu mun ji fa'ida shi roƙo ne kake yi Allah shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so cikin da kace wassalatu alai da kace kuma wasallam kuma ka roƙi Allah ya kubutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan abin da yake fargaba baya so to don haka akwai wannan ƙayataccen abun a ciki malai ce da nan ne muka kasance mun zo ƙarshen wannan sharhi kuma muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya wannan sharhi mai albarka kuma ya amfani dukkan wanda ya saurari wannan sharhi da wanda ya karanta shi bayan an rubuta shi da kuma wanda ya <clears throat> ɗauki littafin ya duba muna roƙon Allah <clears throat> ya sa albarka gare su baki ɗaya sai malam ya ce abin da ya gaya mana kuma ni ina gayin shi nan cewa na ba ku ijaza na wannan littafi da sharhinsa da kuma duk abin da ya inganta ku ruwaito shi daga gare ni in ji malam daga cikin wannan littafin kuma ina gaya muku cewa na ruwaito wannan littafin ne da isnadin shi in ji malam a sheikh ahmad ibn abdullah alhakami hafizahullahu ta'ala ya ce na ruwaito shi ne daga malamai masu tarin yawa daga cikin su akwai babban malami malamin mu malamin hadisi ahmad bin yahya najami rahimahullahu ta'ala ya kuma sanadin isnadin shi har zuwa ga muhammad ibn abdul wahab tabbataccen isnadi ne sannan kuma na ruwaito shi daga sheikh malamin hadisi babban malami gulamullah rahmati rahimahullahu ta'ala da kuma babban malami <clears throat> abdullah al-ubaid malice waɗannan da na ambata guda uku ɗin na karɓi wannan ijaza gare su ijaza amma <clears throat> ma ijaza na karɓa gare su ya ce amma wanda na karɓi ijaza gare su ta inda na saurara shafahatan da su sannan suka mai ijaza ke keɓantatta daga cikinsu akwai a sheikh salih al-usaimi ba usaimi ba usaimi da kuma a sheikh abdul muhsin al-qasim shi a shekh al-muhsin al-qasim yana ruwaito shi daga muhammad ibn abdurrahman ali sheikh daga hamdan ko daga hamad ibn faris ibn rumai an abdurrahman ibn hassan an jaddihi ma'ana daga kakan shi shine muhammad ibn abdul wahab al-musannif sannan shi sannan kuma na ruwaito wannan daga sheikh ahmad al-angari da kuma sheikh ashami as-sa'id da sheikh mishal mishal al da kuma <clears throat> kuma shi a sheikh mishal al ya ruwaito shi daga sheikh <clears throat> suleiman ibn abdurrahman al-hamdan <clears throat> daga suleiman ibn samhan ibn muslih ibn hamdan al-hambali daga sheikh abdurrahman ibn ali sheikh daga kakanshi yana nufin shi ne a shan muhammad ibn abdulwahab rahimahumullah ta'ala jami'an haka nan kuma ina na ruwaito wannan hadisin ko na ruwaito wannan riwaya littafin usul salasa in ji malan daga sheikh bijalil bugami shi kuma yana ya ruwaito shi daga sheikh suleiman hamdan daga sheikh abdurrahman as-sattar ad-duhlawi daga sheikh ahmad bin ibrahim ibn isa daga al al musannif ma'ana jikan malan a ah, jikan muhammad ibn abdul wahab rahimahumullah jami'an da sauransu sai ma lace walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine karshen wannan daura kuma shine karshen wannan littafi ko sharhin da malam yayi wanda wannan kamar shine darasinmu na arba'in da hudu a cikin wannan daurar shi kuma malam ya yi ta cikin darasi ashirin da biyar saboda yaren hausa daban da na larabci shine sa ta yi wannan tsawon kamar da muka ji mun nemi cewa <clears throat> malam ya yi magana mu ba shi rattan irin wannan lokacin ya kira saboda a yi magana da ɗalibai ya ƙara ƙara musu ƙwarin gwiwa da kuma wani abu da zai haɗi za su riƙe a matsayin wasiya na alkhairi to kasancewa wannan satin malam ba ranar da bai karatu rahim ah, hafizahullahu ta'ala wannan satin malam bai da lafiya gaba ɗaya karatukan wannan satin an jinginar da su malam bai ko ɗaya ba to amma akwai wasiyar da yayi ga ɗalibai ta sharhi da yayi sabon sharhi na nawaqidul islam sai muka yi magana ta rubuce da waɗanda suke ɗalibai ne masu tafiyar da harkar daura ɗin cewa tunda malam bai samu ko ga yanayin da yake ciki bai samu yi mana magana ba ko mu yi amfani da wannan wasiyar sai ta zama ita ce wasiya da za mu gaya ma malamai ko kuma ɗaliban ilimi da suka zo saboda su amfana kuma wasiya ce da da malami da wanda yake matsakaicin mai neman ilimi da ɗalibi mai farawa yanzu zai amfana da wannan wasiyar insha Allah ta'ala to kuma kasancewar an ba mu dama za mu gabatar da wannan wasiyar ta malam da ya yi insha Allah ta'ala in son samu ne ɗalibai su ji sautin da malam ya gabatar da ita in an batta a haka fa biha wa ni'mat idan kuma an nemi a fassara ta to fa biha wa ni'mat kamar dai yadda za mu ji in Allah ya so bari mu bada kamar minti biyan mu ji sautin da abin da malam ya ce yana buƙatar bayani sai a yi bayani bismillah za mu sa wasu yanzu mun kare da wannan insha Allah Para. Uh -huh. za mu samu kamar minti biyar mu saurara in an ji akwai buƙatar a batta yawa sala zuwa minti goma sha biyar don wasiya ce mai tsada za mu ji cikin introduction din wasiya yanzu insha Allah ta'ala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فهذه كلمة عن أهمية التوحيد في حياة المسلم والحث على الاجتهاد ومذاكرة العلم وهذه في الحقيقة ثلاث كلمات في موضوع واحد نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا لا شك أيها الإخوة أو لا يشك مسلم في أهمية التوحيد الخالص وضروريته أو ضرورته للبشرية أجمع فما أرسل الله عز وجل رسولا إلا وأمره أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى التوحيد عبادة الله وحده ونبذ الشرك وأهله قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالتوحيد امره عظيم والشرك خطره كبير خاصه الشرك الاكبر ومن تامل القران والسنه وجدهما مصرحين ببطلان دين المشركين وكفر اهله اي الشرك الاكبر وانهم اعداء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام وانهم اي المشركين أولياء الشيطان وعباده وأنهم أهل النار الذين لا يخرجون منها وهم الذين حلت بهم المثلات وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات ولهذا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عند موته التحذير من الشرك كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ولقد كانت الأمة على هذه الوصية أو لقد كانت الأمة على هذه الوصية في قرونها الثلاثة المفضلة حتى أصابها أي الأمة ما أصاب الأمم قبلها فظهرت البدع وظهرت بدعة القبورية وتفرقت الأمة وأصبحت دويلات وكثر فيها الزنادقة وأول من أحدث ذلك الرافضة الرافضة بشتى صنوفهم من الباطنية العبيدية والإسماعيلية وغيرهم فنشروا بدع المشاهد والقبور والعبادة عندها بل وعبادتها ودعاء المقبورين من دون الله عز وجل وظهرت أيضا الطرق الصوفية وكانت على طريق الرافضة دعوا إلى الشرك والى البدع فعمت البلوى في كثير من بلاد المسلمين وظهر الفلاسفه الذين يسمون انفسهم بفلاسفه الاسلام كابن سينا وغيره فتاثروا بكتب اليونان الوثنيه ونقلوها الى المسلمين واعتقدوا في النجوم وأن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية أو الكونية وسلك طريقهم أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم زاعمين أنهم دعاة للتوحيد وحماة له وحقيقة دعوتهم هي الشرك والبدعة والكفر بالله عز وجل وكان من أعظم هذه البدع التي أحدثوها الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم وسؤالهم قضاء الحاجات وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وكذلك زاد بعضهم نفي الصفات عن الله عز وجل والطعن في كتاب الله العزيز ورد كثير من السنة إلى غير ذلك هذا حال الأمة منذ القرن الرابع إلى يومنا هذا نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وزاد الأمر بلاء لما كثرت هذه الدعوات الباطله وظهرت جماعات واحزاب يدعون الى ما دعا اليه سلفهم من الشرك والبدع وتعظيم القبور والطواف بها بل والحج اليها ويرون أنهم قد حازوا أجرا وربحا يفوق أجر حجاج بيت الله الحرام وهذا كله يبين لنا شأن التوحيد وعظم أمره وأن الواجب علينا العناية به فوق كل عناية فهو أوجب الواجبات وأعظم الحقوق يقول نبينا صلى الله عليه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد الحديث تعرفونه والتوحيد هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله يقول هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محض حق الله على جميع العباد وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان وهي العمود الحامل للفرض والسنة أي لا يقبل الله فرضا ولا سنة إلا بالتوحيد قال وهي العمود الحامل للفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة انتهى أو إلى آخر كلامه التوحيد أيها الإخوة لا يقبل الله عز وجل عملا من الأعمال الصالحة لا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا غيرها إلا به ولا ينتفع عبد بأعماله الصالحة في الدنيا والآخرة إلا به فهو أعظم سبب لدخول الجنة والنجاة من النار يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب ويمنع الخلود فيها إذا كان في القلب منه أدنى حبة خردل من إيمان أي أن من استحق من أهله النار فإنهم لا يخلدون فيها بل مآلهم إلى الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا ومشائخنا وقراباتنا ومن له حق علينا من أهلها التوحيد أيها الإخوة أعظم سبب للثبات عند الموت وفي القبر وفي العرصات يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة التوحيد اعظم سبب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره التوحيد يرجح بالسيئات مهما عظمت كما في حديث صاحب البطاقه وتعرفونه التوحيد يسهل على العبد الخيرات ويدعوه اليها ويخفف عليه المكاره والمصائب ويهونها التوحيد به يفرج الله كربات الدنيا والاخره وبه يغفر الذنوب مهما عظمت قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا التوحيد أعظم سبب للأمن والهداية به يحصل الأمن والهداية للأفراد والمجتمعات وحصول الأمن والهداية يكون بحسب قوة التوحيد وكماله في القلب فكلما كمل التوحيد في قلب العبد كلما كملت هدايته وامنه وكذلك المجتمع وكلما نقص نقصت الهدايه والامن نعم نعم تفضل وكلما نقص اي التوحيد نقصت الهدايه والامن قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون التوحيد أيها الإخوة أعظم سبب لوحدة الصف واجتماع الكلمة وقوة الأمة وهو أساس الأخوة الدينية وأساس قوتها وبقائها وثباتها قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مع قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وكذلك قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وكل أخوة لا تقوم على هذا الأساس وكل مجتمع لا يقوم على هذا الأساس فمآله إلى الزوال والفناء ومآل أهله إلى العداوة والشحناء التوحيد أعظم سبب للتمكين في الأرض والنصر والعزة لأهله قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين التوحيد يمنح أهله القوة والثبات عند الشدائد والفتن والمهم أيها الإخوة فإن أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو التوحيد أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو التوحيد كما أن الشرك أصل كل فساد في الدنيا والآخرة فالواجب علينا جميعا أن نعتني بالتوحيد عناية عظيمة وأن يكون هو المقدم في العلم والطلب لأن الأمة بحاجة إلى من يبصرها بعقيدتها ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد بل استمر يدعو إلى التوحيد حتى فارق الدنيا حتى مات صلوات الله وسلامه عليه فنشأ بذلك جيل لم يعرف التأريخ كما يقال له مثيل نشروا الدين والعلم عن الصحابة رضي الله عنهم نشروا العلم والدين نشروا التوحيد والسنة فتحوا البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا وسار على طريقهم السلف الصالح رحمهم الله أهل السنة والجماعة فبلغوا للناس الكتاب والسنة والواجب علينا أن نتأسى بهم وأن نحرص على العلم كما كما حرصوا وأن نحرص على العلم كما حرصوا وأن نجتهد في طلبه وتعليم أهله وتعليم وتعليمه للناس والتأدب بآدابه أيها الإخوة هذه الفقرة الأولى والكلام فيها يطول جدا إذ الكلام عن التوحيد الكلام عن حق الله عز وجل وحق الله أعظم الحقوق وأجلها وأرفعها وأهمها وأصلها وأساسها لكن لعل فيما ذكرت كفاية وأقول أيها الإخوة لا شك أيضا أن من أفضل العبادات وأجل الطاعات طلب العلم وتعليمه قال ابن المبارك رحمه الله لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم وما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما قال العلماء رحمهم الله وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه وأنتم يا طلاب العلم يا من حرصتم على الجلوس في مجالس أهل العلم والأخذ عنهم أنتم تطلبون شرفا عظيما تطلبون هذا العلم الذي هو أعظم ما يتمسك به العبد لصلاح دينه بل لصلاح دنياه وأخراه والعلم كما أن التوحيد سبب للأمن في الأوطان كذلك العلم من أعظم الأسباب في الأمن من أعظم الأسباب للأمن في الأوطان من أعظم أسباب الأمن في الأوطان فنشر العلم النافع به يعرف الناس الحلال والحرام والسنة من البدعة وبه ترد الفتن ويستقيم الناس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم العلم من أسباب الأمن في الأوطان نشر العلم النافع علم الكتاب والسنة فالعلم حجاب الفتنة وأساس الحكمة يقول ابن القيم رحمه الله وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد انتهى والسلف رحمهم الله قد اهتموا بالعلم وأدب الطلب وقد ذكر بعضهم برامج للتعلم والتعليم والكلام في هذا يطول جدا وأهم سبب لطلب العلم هو تلقي العلم عن أهله أهل السنة والجماعة والحذر والحذر والحذر من التلقي عن أهل البدع وأصحاب الهوى يقول ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا أي السلف رحمهم الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة يعني وظهر أهل البدع فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر أو فينظر إلى أهل السنة فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وقال رحمه الله وهي كلمة مشهورة يرددها بعض طلاب العلم يقول رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وصدق هذا العلم دين تدين الله به فانظر عمن تأخذ هذا العلم عمن تأخذ هذا الدين ويقول الإمام مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم من أربعة معلن السفه وصاحب هوى يدعو الناس إليه ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به انتهى ومن أهم وسائل ثبات العلم وزيادته حسن الفهم وحفظ العلم والعمل به فحفظ العلم من أهم الوسائل لثبات العلم يقول الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل ونستعين على طلبه بالصوم وقد أثر عن غير واحد من السلف واشتهر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أنه قال ما بلغني حديث إلا عملت به وما عملت به إلا حفظته وقال وكيع رحمه الله إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به ومذاكرة العلم مع الشيوخ والأقران هذا منهج السلف ولم يكتفوا بذلك بل حثوا على المذاكرة وبيان أهميتها وأوقاتها المناسبة بل تجاوزوا إلى التطبيق العملي فمارسوا مذاكرة العلم بشتى الصور مع الشيوخ والأقران ونحو ذلك يقول أنس بن مالك رحمه الله كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث اسمعوا يقول يقول رضي الله عنه كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه حتى نحفظه هكذا كانوا رضي الله عنهم وهو بهذا يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح يعني من شدة اهتمامهم بالعلم ومذاكرته ربما يأتي عليهم ربما يأتي عليهم الصبح أو يطلع عليهم الفجر ويؤذن المؤذن وهم لا يزالون يذاكرون ويراجعون ما تعلموه والصبر والمثابرة والدأب في التحصيل في تحصيل العلم كان سبيلهم ولا أدل على ذلك من تلك الرحلات إلى البلدان المختلفة وتحمل المشاق في سبيل تحصيل العلم na'am assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa kusan ga mu daga minti 15 mun minti 23 karatun wasiyan malam kamar yadda muka ji abubuwa ne guda uku yake so ya bayani kansu ya yi bayani na farko muhimmancin tauhidi kuma ya ya dogon numfashi mai matukan muhimmanci wanda shi ɗaya ya mutum ya koda karar da rayuwar shi ne akan neman ilimin tauhidi abu na biyu kuma amfanin ilimi neman shi da kuma yaɗa shi sannan sai na ƙarshe abin da zai dabaibaye ilimi ya riƙe ma mutum ilimi yawan muzakara da kuma yadda mutum zai dinga muraja ilimi shine mala yake bayani wannan kusan abu ne na karatu ne na awa ɗaya malam ya yi da minti uku da sakon arba'in amma yanzu mu kawai mun ji minti 23 da sakon 49 kuma wannan karatu kusan minti 27 ɗin shi rubuce yake ƙasa in Allah ya sa aka samu dama ko da daga baya ne za a ƙara yaɗa abin da mala ya kawo gwargwado abin da an ka ji da yanzu an ji matashiya na abin da mala yake kuma duk abin da aka so a isa na sako da ikon Allah yana tsammanin ya isa sai dai za a yi saboda amfanin ya haɗe gaba ɗai za mu bi wannan wasiya kamar yadda muka yi a sharhi ko tarjama na sharhin da ya yi ga wannan littafi na salatul usul shi ma za mu yi in Allah ya so ga wannan wasiyar sannan an ɗauki lokaci sai mu ga abin da za mu iya kammala da shi ƙarshe ko kafin ƙarshe nake so in ce muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba mu ikon gudanar da wannan daura ta kusan tsawon wata ɗai ɗai ɗai tun daga cikin zulhijja aka fara ta ran takwas ga watan zulhijja cikin khairu ayyamin duniya muka fara wannan daura saboda neman taimakon Allah sannan da tubarukin waɗannan ranakun kuma Allah ya samu wannan darasin albarka ba mu taɓa yankewa ba da ɗaya rana da ruwan sama da menene Allah ya taimake mu ba ranar da muka taɓa jinkirin wannan darasin har zuwa yau na ƙarshe mukan yawa tafiye-tafiye amma Allah sai ya zo ya jinkirta ta gaba ɗaya har darasin ƙarshe ne ba magana wata tafiya to wannan na daga cikin alamomi na albarka wannan sannan kamar yadda muka jan uwa alama aiki na albarka ko kuma aiki na alkhairi Allah ya karɓe shi shine bin shi da wani aiki na alkhairi baya <clears throat> wannan dai masallaci mun saba muna karatu sama da shekara guda akwai tarbiyatul aulad fi dawil kitabi was sunna mun yi shi daga harkon shi har ƙarshe kuma rana ɗaya ce ake yin shi ranar alhamis ta wuce kuma wannan daura an fara ta ranar alhamis da zimma za mu ci gaba da ranar alhamis alhamis sai muka karatun zai yi tsawo sai muka kara da wannan rana da haka muna godiya ga allah maɗaukaki malamanmu da sauran 'yan uwa da suka taimake mu cikin wannan tun daga shajja'a mu ƙara ƙwarin gwiwa da bibiyan mu wasu tsaya su saurara waɗanda mun san ɗaliban su muke amma su saurara su jona abu su gyara mana muna godiya allah ya saka musu da alkhairi sannan ɗalibai da suka yi ta hidima daga farin wannan daura har zuwa ƙarshe da waɗanda kuma suka dage da zuwa domin wasu sun zo so ɗai amma kasancewa ana yaɗa karatun kuma dama wannan ita ce manufar ko da kana da wani aiki za ka iya tarban shi gaba ka saurara ka yi amfana da shi wanda shi ne almuhim to muna masu hata Allah Ubangiji ya sa albarka cikin wannan karatu su kuma masu zuwa din ma Allah ya taimake su ya sa musu albarka ya ƙara albarka ga duka baki ɗaya waɗanda suka yi ta ƙoƙari tun daga ɗauka samar da kayan da za a ɗauka ku ji sauti ya zo babu matsala lafiya ƙalau da duk abin da kuke gani mutane ne daban-daban wannan ya haɗa wannan wannan ya bada shara, wannan ya kawo nashi kuɗi wannan ya zo ya bada jikin shi haka Allah ya kaddare aka haɗa wannan har inda muke yanzu to muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ya sa ma kowa sakamakon ladashi a cikin ma'aunin ladashi sannan waɗanda suka shajja'a mu da yawa akwai malamai na nan ga malami na nan malam injiniya wasu ba san malami na bane sannan ga kuma babban limami na masallacin mai sola imamu khatib sannan kuma babban honorable kwamishina gashi ya halarce mu Allah ubangiji ya ƙara su ya ƙara mana irin su cikin al'amuran addinin musulunci saboda duk mutum da zai kai kai ne da kuɗin shi da shawarar shi da tunanin shi da kan shi wurin abin ko hidima ta addinin musulunci wallahi mutum ne mai alkhairi akwai wata wasiya da zan faɗi ƙwaya ɗai sheikh suleiman ruhaili ya faɗe ta yake cewa 'ya'yan uwa mu kula da wani abu da za a ce rayuwar mu gaba ɗaya mu ƙarar da ita muna neman ilimi muna jin abin da allah da manzon shi ya ce da abubuwa matsaloli da malamai suka bubbuɗe suka tabbatar da su akan ilimi mu ƙara rayuwar mu har mu koma ma Allah ba mu zama malamai ba ba mu zama an san mu ba wallahi yahi muna alkhairi kuma muna cikin alkhairi da duniya har lahira bi idnillahi ta'ala babban abu ɗaya shine mu yi abun nan dan Allah ikhlasi shine babban abu muna roƙon Allah ya azurta mu da yin ikhlasi cikin al'amura baki ɗaya kamar yadda muka ji wanda ya ga gurbin da aka buɗe an samu silsilatu dawratul ilmiya wanda aka sa tarjama haka duk lokaci bayan lokaci in Allah ya so za mu ɗauki abin da muka gani ya yi munasaba da buƙatan mutane sai a yi mashi irin wannan daurar amma wannan daurar da muka gani yadda muka yi ta haka malam ya yi ta sai dai malam yana gabatar da ita ne rana uku cikin sati yana gabatar da ita asabar da lahadi da litinin haka yake su don haka ya yi darasi 25 mu kuma so biyu muke yi sai zamanto lokacin mu dole ya bambanta tunda muna fassarawa ne zuwa Hausa to don haka wannan lokaci da aka ɗauka lokaci ne da ba mu hatar a samu wata daular da za ta yi tsawo irin haka in ma ta yi ba mu samu baya baya ba alkhairai mun ka samu masu yawa da haka nake ƙara jinjina mu waɗanda suka yi haƙuri akan nacin zuwa wannan daular da kuma masu saurare suna yin jarabawa sannan wannan jarabawa yan uwa ku kula yadda aka yi ta jarabawa ce ba neman a shaƙe wuyan mutum ba kai ka san jarabawa ita ma karatu ce don duk wanda ya karanta jarabawa ya tabbatar da cewa ana mashi a karatun da ya yi ne a ciki kuma ya da sura da sigar da malam ya yi tashi jarabawa ya ba da shahadat haka mu ma za mu yi in Allah ya so wannan jarabawa da za mu yi ta ƙarshe za ta haɗa tun daga darasi na talatin da tara ko a talatin da bakwai kamata ya bakwai zuwa na arba'in a yi jarabawa ko so sai muka haɗi saboda jarabawa ita ce ta goma sai muka yi shi har zuwa yanzu na arba'in da hudu kamata muna jarabawa guda biyu da haka wannan jarabawa da za a yi za ta zama ita ce jarabawa ta goma kuma ta ƙarshe idan aka haɗa dan mai awiya ɗin ma'ana nisba ɗin fasanta ɗin ya zama ya yi sauƙin haɗin maki to kamar yadda kuka sani waɗanda suka riga suka samu yin wata jarabawa ba su yi wata ba kamar mutum ya yi ta ɗaya ta biyu amma bai sa ta uku ba saboda zuruf za a haɗa waɗannan darussan gaba ɗai a ƙara sakin su idan aka sake su sannan kuma za a saki link ɗin jarabawoyin gaba ɗai domin idan ta biya ce mutum bai samu yi ba sai ya karanta daidai darussan da suke dai daga dama ana jarabawa ne daga darasi na ɗaya zuwa na hudu a yi jarabawa na biyar zuwa na takwas a yi jarabawa na tara zuwa na sha biyu a yi jarabawa haka aka yi ta yi to idan ta uku ce baka yi ba ka san da cewa kenan kana da daga na tara zuwa na sha biyu shine za ka saurara saboda kai wannan jarabawar za a saki darussan gaba ɗaya guda 44 eh, sannan za a saki wannan link ɗin guda goma na jarabawar ta ɗai in ba in ita abba kai ba in ta biyu abba kai ba sai ku yi idan kuma kowace ce baka yi ba sai ka dibo ka gano darussan da suke da alaka da ita sai ka yi insha Allah ta'ala za a sake su a basu lokaci sannan kowa zai ga text message an yi gare shi sms don mun fahimci akwai waɗanda kila ba su da manyan wayoyin da za su iya bi samu wasu bayanan to za a sanar da mutane idan aka sanar da su cewa ga lokacin da aka kara wannan jarabawa za a haɗa makokan sannan a hitar da shahadat na wannan littafi na eh, usul na usul usul eh, thalathul usul za a fitar da shahadat ga waɗanda suka yi jarabawa wanda kuma bai samu yin jarabawar ba daga ta ɗaya har zuwa ta wannan lokacin to yana da aiki za a saki darussan gaba ɗaya kuma za a saki jarabawoyin to lokacin da zai domin darussan ina ga na ɗaya ne kawai ke da kusan awa ɗaya da wani abu amma saura minti arba'in arba'in da biyar har zuwa minti hamsin da ɗan wani abu to don haka wannan tunatarwa ce kuma mun ɗan riƙe mutane da yawa da lokaci wanda ya yi bai kamata ya ƙara ba don in ka ƙara kamar ka soke waccan ce da kai ta farko jarabawa ana yin ta so guda ne ko waɗanda suka yi ta yin ta ɗaya ta biyu lokaci guda su buɗa su yi su ƙara yi to sai dai ba mu san abin da Allah zai yi da su ba amma akwai yiwuwar cewa kila ba za su samu wannan jarabawa ba to in ya karu ɗaya ai karama aka ɗauka. in an taimaka musu in ba a taimake su ba kuma sai a ce to kayan na ɗaya an ba an sa sharɗin cewa kar ka yi guda biyu kuma ka kayi kaga wannan alama ce ta gishu wanda bai dace ɗalibin ilimi ya yi ta ba a shahid tun da abu ne na farko gare mu ba matsala insha Allah za mu nema za mu roƙi cewa a yi afuwa ga waɗanda suka yi so biyu kada su koma maimaita hakan insha Allah yanzu wanda bai yi ba shi kadai zai wanda ya riga ya yi abin da zai jira a ƙare lokaci a rufe saboda a haɗa a fitar da sakamako gaba ɗai sannan za a kira mutane gwargwadai da muke ganin hanyar da ta dace a sanar da kowa a bashi shahada shi bi idnillahi ta'ala sannan ina ƙara tunatarwa nan gurin akwai ɗalibin da ka zuwa nan muna karatu da shi mai suna abdulrashid Abdullahi Allah ya mashi rasuwa ran da za mu yi jarabawa ta tara ranar talata irin wannan ranar galibi sai dai ya zo yi karatu ya wuce amma ranar sai dai ya tsaya muka gaisa ko da muka dawo ranar karatun jibi irin ranar alhamis sai ha gaya cewa ɗazu aka yi mashi jana'iza Allah ya mashi rasu Allah ya ci kanshi gafarta mai Allah kuma shi kyautata makwancin shi shi hasu kabarin shi kuma shi sa duk abin da suke na matsaloli na tauhidi Allah ya yafe mai su ya tabbatar mai da tauhidin shi da yake cikin karatun shi wannan yana cikin abin da ake so mutum ya mutu yana akan wani aiki na alkhairi maza da mata sai mu kula Allah ya taimake mu baki ɗaya mu kuma sauran rayuwa Allah ya sa mu albarka ya sa mu gama lafiya wannan shi kusan abin da zan ce ƙarshe